بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة السفر kitabin sallar tafiya kenan والحوض da kuma sallar tsoro wanda ake yi a wajen yaƙi wanda na wajen yaƙi wajen sallar da waya نعم والجمعة da kuma da والإيدين kuma idi guda biyu shi ne sallah da idi da karama da wani والاستسقاء sallar da ake yi sha da fari والكسوف da sallar kifewa sallar kifewa rana ce da kifewa ta wata ce نعم da irin sallolin ya ake yin su نعم مسافة مسافة القطر ستة عشر فرسخا ta ga tafiyar ƙasiru farfayi farfayi guda goma sun su ne نعم غير shi ne منفقة arba'a da burudi kenan shi ne burudi guda hudu نعم
duk burji guda ɗaya yana yin farfe farfe hudu ka ban kaɗa ya ban farfe goma sha shida نعم kuma duk farfe guda ɗaya yana yin mutu نعم kowanne kaga an kaɗa min yin uku ko goma sha shida ya ga mila arba'in da arba'in da mila arba'in da kuma jirgin kuma kaga yana yin kilomita ɗaya da tsarabi kan kaɗan wajen wancan kaga an kaɗa za ka samu wajen kilomita da kuma yanzu ta muke yi a kan hanya wajen kilomita saba'in da takwas ko zuwa saba'in da takwas نعم shi ne ya kai aikatun أي kowane idan kai wannan idan ka kai adadin wannan tafiyar kilomita ɗin نعم shi ne ya kai mutu ko hanyar da za a yi yin kasar kenan نعم ba ya ana nufin lalle in ka fara tafiya sai ka ci wannan kilomita inda haka sai ka ga lokacin da ka kuduro wani gida za ka tafiya ka kai tsawon wannan kilomita tamanin nan akalla shi to ya ka fara yin kasar kana fita da gari kawai sai ka fara yin kasar kawai ya ce ka ci adadin wannan
zuwa ce zuwa kawai ba zuwa da ba dawa zuwa dawa ba zuwa kawai dawowa ma kuma cewa sai aka tafi baya da kawai نعم غير منفقة wajen abu tarawa نعم wato shi ne abin da ka tambaya نعam ba ana tarawa ne tsakanin tafiyar a cikin dawo ko da daga za ta dawo ya zama kilomita ta wani
وفي البحر يوم وليلة idan kuma a cikin kogi mutum yake tafiya kamar a cikin jirgin ruwa ne yake tafiya نعم to shi ba da ba da kawai yake kawai yake aunawa ba نعم shi da zamani yake aunawa نعم sai an samu tafiya ta kai kwana ɗaya da wuni to shi ne wannan za a ya kai a kasar kenan نعم وقيل
Dole kuwa إن سار مع الساجد idan ya tafi tare da jefe
نعم بكى البدوي ya kalbar gyara ne بكى البري
kamar kamar kamar sarari ne نعم eh wato inda ya riga ya tafi misali a ce kana tafiya a jeji
نعم gefen ka kuma kana a cikin ruwan kake tafiya amma kuma kana iya ganin waje kana iya Eh.
ganin ganin gefen gefen يكون كنا جنوب eh to kamar tafiyar sarari ne wannan Na.
kuma kana ganin tudu إيه.
ta yi da wannan tafiyar ne muke cikin da muka magana ne نعم yawa في ال- da arab ashar ashar bata ne sai kan farko yin waje نعم في اللجة don ko kullu take ne a cikin jirgi ne بالزمان suka zamani shi ne wancan wanda muka إيه، وجنا فرق. نعم dan a cikin tsakiyar gojin kake tafiya ba ka iya ganin gefen rafin ba ka iya ganin gefen kogin kai a ga tafiya kenan إيه.
wannan dare da wuni ne kwana ɗaya da wuni ne ya kai ya ta tafiya ta tayar da sanar da ta نعم amma in kana tafiya ne ga kana ganin tudu مهم.
to wannan kamar tsawon kilomita ɗin da muka ambata shi ya kai نعم yawa
وإن مر في أثنائها in ya shirya a cikin tsakiyar sallah بأهل da wani ahali فالإبرة بما وراءه to shi suna dai ne ma wara wanda abin da yake bayan shi ne idan misali misali a cikin tudu yana tafiya zai tafi daga nan zuwa zaria kaga ka ga munzulin da za a mata kasu amma da ka tafi a nan wajen kana yin kasaron ka sai ka je kamar kana dan gora sai zama kana da iyali a nan sai ka dan tsaya نعم wajen su to daga nan kuma idan za ka yi tafi tafiyar da za ka yi zuwa zare sai idan ka kai wannan tsawon kasaron sannan ya shine ya ga kasaron ka ce inda ka ji da halin ka ka ji ne ba إيه، أنور وريما yawwa نعم shine wa kadan hudu wani wadannan yi نعم au kana da wajen sun da halin haka نعم in dai misali kamar da mutum kare faɗa ne in dai ka je gari in dai ke garin ku ne Mhm.
to ka ga yanki kasa ne ko kuma gari ne ka je amma kana da mata wadda mata kuma har ka aure har ka taɓa taɓa taɓa ta a ɗaura aure har ka taɓa ta shi ma wannan yayin ke nan kasa kana zuwa kana dan gore dole ka cika sallah to نعم kuma idan ka fara sallah kamar yanzu nan nan shine gida kuma sai ka duba kuma ka lissa ba gari daga nan zuwa inda zaka je Mhm.
ya ta tafiya a kasar نعم ya ta kasar kai inda kai mutu kuma ba kasar ba نعم والمشهور to sai mutum أن القصر سنة sai a kasaro suna ne في الرباعية a cikin rubaiya نعم ta yi fice wajibi ne kamar yadda abuwa ne ba su a wajen sun ce ba ce na'am amma ma ba wajen ma da suna ce a ce a suna ce shi a ba an san ce mu sahi ne ba an san ce mu bayi ne ba an san ce mu tafi da ilimin maganganun su kama na'am sai ku ana yin sa ne biro bayi ta cikin raka'a wata kai ne raka'a gudu na'am sai ku turi za ga wada basaki da bisiri mutum yana fara kasar ne Hmm.
idan ya ƙetare gonakin da suke wannan birni na'am ghayra muntazirin rufqatan kuma yana wani mai sauraron karasa na'am wato ya zama na tafiyar da kake yi kamar misali yanzu nan aka ce ka fita za ka tafi jariya na'am daga lokacin da sarrafa ka bar kaga daga na wajen na'iba duk jami'a eh amma ne daga an ka fara fita kamar misali ka tsallaka wannan gadan nan shi kana wani abu a tsanai eh dan fara shiga ka fara shiga cikin dan wannan haka.
to daga nan ka iya fara ka karin na'am ka sallah ka kama ka daga nan za ka yi in dai mutum ka tafi da sai dama ka san ka isa ka karin na'am ba wai a lalle shi ka kai naira arba'in daga nan za ka Eh.
yi. Yawwa. shi ne yana faɗan shi wannan yana faɗan mu fi'il kasar ne shi ko wancan yana faɗan mun har inda ya kamata a ce ka kasarin ta kama ka ne ka na'am yawa ka ci kare gidajen dan gonakin su da su ne kana wuce su sai ka fara kasar maka na'am kuma amma yake gara mutum sai da fada na'am amma kuma idan ba kana tsoron karar ka amma misali yanzu kan yi wajen nan akwai sauran yan uwanka da za ku zo Ku da ziyarta.
na wajen sannan ku tafi da baki da Eh.
ba ka je nan wajen sai ka zauna kana jiran Hmm.
in dai haka ne wannan ba da ma kai kasar na'am yawa kuma tsoron da kake zuwa haka sai Eh.
ka fara tafiya.
har sai an yi gaba yawa sai an yi gaba da nan na'am wata la'audi
a cikin komowa ila haiku ɗinka da an shiga inda ya fara na'am don kuma yin dawowa sai kana yin kasar don kan yi nan kuma daga nan zaka ne yin kasar domin ka kusan shiga cikin nan.
na'am Eh,
fa ina zama a iqamata arba'ati ayyami idan mutum ya tara zaman kwana hudu a gari hmm atamma sai suka falla sai na'am suka suka ce zaka je yaren sai suka cewa ai zaka zauna a garin har ka kwana hudu ko ba da ma ka kasarwa na'am ma'ana a arba'atu ayyamin kun ya zama shahin kamar yadda mai mai biya ba Hmm.
ya zama ingantattu ne kafin zaka yi zuwa gari ka kwana hudu a ba lalle ka samu sallah ashirin ba amma abin da ake nufi da kwana hudu ne zama cikakku na'am shine ka samu sallah ashirin ashirin na'am sannan yanzu ka kamar yanzu ka shiga garin a yanzu idan da za ka lissafa daga yanzu in kai kwana hudu za a ga lokacin da kawai gari ka sallaci asuba sai yanzu kama ɗaya sallah goma sha bakwai ka sallata na'am
kaga ka kwana hudu a garin amma kuma bai kai sallah asuba eh malamai suna ganin wannan baka yi wannan ba wato sai idan dai ka samu sallar sallalin suka kune guda a ishirin a shirin nan shi ne za ka sallah
na'am na fi kasar qada'i hawa'i hawa'i a cikin kasidi wani yara ne haka da yake ne ya ji sarki ala'i a hawaii amma ba a yanke masa fasarwa a cikin nufin nan na biyan bukatar ba
na'am ba a cikin nufin nan na biyan bukatar ba kuma misali yanzu da kaje zariyar nan zuwa kai kaje kana bin wani kuɗi ya baka Na'am.
ka kaɗan jira zuwa gobe zan yi tunubi sai in baka eh washe gari ka zo ka kira ga ba a samu tunubi ya gaba da ke zo shi ma ka kuma dawa to wannan ko wata nawa za ka ci kawai ka ba za ka kai kawai inda kai kawai da wajen ka duk lokacin da aka biya bukatar ka kawai ka ce ka za ya za ka yi to wannan ko shekara za ka yi kawai in dai kai bukata kake jira kawai daga ta biya da kuɗin ka na'am to sai ka ji kasar wannan komai kake na'am
ba wani yanke kasar wannan
falau azama alaiha daya aniya ya yanke aniya alaiha a tafiya hmm ba'da salati bayan sallar sa fala'i adata wannan bai da sallah wani misali yanzu a ce mutum ya zo ya zo ya ya ya yi yanke a da cewa zai zama zauna kwana hudu a garin to shine alaiha na'am da ka zo garin da ka zauna sai ka tsammani cewa ai garin bai wuce da kwana ɗaya kwana biyu ba kana yin kasurin kana yin kasurin ka ka zo ka gama sallah ke nan yanzu sai wani ya zo ya zo yake baka labarin wani dalili wanda zai sa kuma dole sai ka zama kana ka yi kwana hudu a garin to shikenan yanzu dai nan gaba dai ba da ma kai kasuri amma wannan sallar da ka zama ba za a ce ba za a zama ba
fi asana wa fi asana'iha in ka ɗauki ne yaj'aluha najilatan sai sanya kana gila na'am kamar yanzu wani abokin da zai taka ni dama da ya zo kana cikin yin sallar ne kayi raka a ɗaya sai ka biya shiru yana cewa ina aiki sai nan tamu ba a ce ba aiki kuma rana kaza na'am to wannan sallar da kake shi kamar yadda na jira aiki suka raka a ɗaya kawai kamar yadda na jira domin ka zo ka sallar ka tafiya na'am ina tafiya
na'am wa yajuzu al-jam'u bayna adh-dhuhrayn tsarawa tsakanin azahar da la'asar ya halatta na'am wal isa'ayn ko kuma sallar magariba da isha ka tara su li jidd as-sayr da tsananin tafiya wato tafiya ce ta yi tsanani akwai wahala ka iya wani ka fara roƙon ka sauka ka zalla a zara da kuma ka sauka al'adar da ake ta yi in zama tafiya ta ka ta yi jinkiri da yawa sai ka bari ka haɗa tsakanin al'adar da al'adar ka ka yi su jami'i ne suri ga shi dai jami'i ne ake gani amma kuma suratun ba jami'i ne ko sallah a wakacin ka kai domin sallah za a ce ka an karatu sai koma karshen karshen wakacin ka kuma la'azar ka da ya koma farkon wakacin lokacin da kana gama sallah a zara wakacin la'azar ya shigo kuma kai la'azar isa ake kiransa jami'i suri domin suratan ana ganin jami'i ne amma hakikatan ba jami'i ba ne ko wace sallah kawai a wakacin ka ba shi ta
ma bi mujarradin rafi amma ba wai matsalaicin nan na rangwame bane kawai ba wai rangwame aka ci a duk lokacin da gana ma kawai kana zaune ma yanzu a gida kawai ko da su wurin tara ala da lafiya ba a wannan an yi ne ba wai rubuta ba ce rubuta ce amma ga tsananin tafiya in ta kama ka ba wai mujarrad ne na cewa ko ba ka tafi ko ba kawai tafi ويستحق تعجيل الغياب an so إلى ko أهله ko ta komowa zuwa ahali mutum ya tafi kada mutum ya je ya zauna kuma ko da wani uzuri ne ya kama shi mutum ya je ya zauna مم.
yawa ban larura ba a dalilin da mutum ya gaggawa ya dawo gidan shi نعم. ودخوله صدر النهار in zai shigo gidan kuma ya shigo tsakiyar rana نعم.
kada ya shigo da kai لا تروحهم ليلا ba wai ya shigo musu gidan da ya tsara ba wannan ba suna wata ta'ala mutum zai dawo ya dawo lokacin da yake da rana to da shari'a ba ta son a ga wani abu wanda kuma zai zai ba ta maka da shi نعم.
wala ka shigo shigo da tsara yake نعم.
sai da rana ka abuwa نعم. نعم.
alhamdulillah